bayan da ya shafe dogon awanni ana sasantawa bangarorin fulani makiya da na tibabe da ma kabilun jikuna manoma duk fasarar taba hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen wannan rikici da ke jawo asarar rayuka da ma dukiya alhaji mafindi umar danburam da ke zama shugaban kungiyar makiya ta mai allah a jihar taraba ya bayyana yarjejeniyar da suka cimma mun kuma zanna mun sainin a fefa za mu zanna lafiya kuma muna kira ga kowa da kowa mabiyanmu jukunawa ne ko tibabe ne ko ma fulani ne an yarda a zanna lafiya ba a watar da shi ba wani wuya idan gwamnati ta shigo shi kuma ta shirya don na a jawabi na ni na yi jawabi a madadin dukkan kabilu na nace gwamnati ta shigo ciki da gaggawa mu tafi har can kauyuka inda ake kai hari kamar yau da safe cikuna sun kai hari a gwiwan kogi sun kashe sun jijjima mutane sun kona gidaje muna so mu je har can gwiwan kogi mu gaya musu cewa jukun in dai kuna faɗan nan mu shugabannin ku jukunawa da fulani da tibi da aku ka mun zanna mun ce a zanna lafiya tunda mun zanna mun ce a zanna lafiya muna son kowa ya zanna lafiya duk mai wani grievances ya kawo a rubuce ya kawo power kwamiti da mai girma go acting governor na jihar Taraba Umar UTC ya kafa a karkashin uh, Bishop uh, Linus zo su dubi maganan nan wa ne ne yake da damuwa ya za a yi a solving wannan problem. Haka ne shi ma Honorable John Nunguwa shugaban hadakar kungiyar tibaben jihar Taraba ya ce ba za su haɗa kai wajen ganin an samu zaman lafiya. Tibaben Taraba state duka baki ɗaya na ce fulani da su da mu fa yi juna ne saboda haka kun ba mu son kowa ya faɗa a yi hakuri idan ba fulatani ya shiga gonanka in ya ci maka in ya ci maka abin da wani bai kai karar tsayawa a zona a shirya magana zai kare amma da zarar mutum eh, shanar shiga gona in ka tada fara ai dole wani ba zai tada bana an dai farar ta bayar jejeniyar ne akan idon babban mataimakin spetan yan sandan Najeriya mai kula da ayyuka na musamman DIG Michael Zokumo kana kuma da karamin mataimakin spetan yan sanda mai kula da shiya ta uku AIG Muhammad Jinjiri Abubakar da kuma kwamishiniyar yan sandan jihar Taraban Kalafi ta Adeyemi wa uba da mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar wanda ya nemi bangaren da abin ya shafa da akai zuciya nesa muka zauna da ainihin tibabe da ainihin fulani muka sa suka fahimci juna kuma sun dawo alkawarin cewa duk wani wanda zai shigo ya ja musu fitina ba za su amince ba za su sanar da hukuma kuma insha Allah hukuma za ta yi aikin ta manazarta da irin su Sahabi Mahmud Tukur na fa hasashen cewa a bana da alamun za a fuskanci matsalar maka a kasar sakamakon wannan rikici na makiya da manoma da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya ma gaba daya duk rayuwar na mutumin kudu mu rayuwar mu da Najeriya gaba daya saboda akan nama muka saya to babu shi ina kunshi hankali yake ina zaman lafiya ina ci gaba da sauransu babu shi a ni ina roko a samu zaman lafiya tsakanin su makiyaya da manoma idan ka samu zaman lafiya za samu yarwantuwan abinci za samu yarwantuwan nama za samu kwanciyar kuma hankali ibrahim azizu sashin hausa na mara amurka daga jalingo a najeriya